بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi a zagaye na biyu a karatunmu na yau lahadi 28 ga watan rabi'ul awwal a shekara ta 1439 kuma daidai da 17 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na 162 a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al kuma muna karatu ne daga cikin littafin az-zakatu fil islam a inda muke karanta fa'idoji na bayar da zakka da hikimomin haka za mu tashi a fa'ida ta 34 malam ya ce <clears throat> shi bayar da zakka min a'zami asbabi rahmatullahi ta'ala lil abdi fi duniya wal akhirah qala Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun malam yace bayar da zakka min asbab min a'zami asbabi rahmatillahi ta'ala yana daga cikin manya-manyan sabuba na samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala lil abdi gabawa fi duniya a nan duniya wal akhira da kuma lahira bayar da zakka yana daga cikin manya-manyan sabubba na samun rahamar Allah a nan duniya da lahira bayan zakka fa ya bada ita ne a duniya amma za ta amfane shi a duniya da lahira Allah ta'ala yana cewa wa aqimus salata ku fatsayar da sallah wa atuz zakata kuma ku bayar da zakka wa atiur rasula ku bi wannan manzan la'allakum turhamun domin ku za a yi muku rahama hakan zai sa a yi muku rahama daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya ambata akwai mai ba da zakka kuma yace haka zai sa a yi muku rahama wa qala azza wa jal wa rahmati wasi'ar kulli fasa aktu buha lalazi na yatta kona wa zakata allah maɗaukin sarki ya ce wa rahamati kuma ita rahamata wasu a kulla shai ta yalwaci komai fasa aktu buha da sannu zan rubuta wannan rahmar. allah ta'ala zai rubuta da kansa lallazi na yatta kona ga dukkanin waɗanda suke jin tsoron allah wa yi zakata suke bayar da zakka Allah zai rubuta su cikin waɗanda zai marhama saboda ya ba da zakka wallazi na hun ayati na yu'minun kuma su ne waɗanda suke dangane da ayoyinmu suke imani kaga a ciki za a rubuta ga waɗanda suke tsoron Allah suke ba da zakka suke imani da ayoyin Allah subhanahu wataala a ciki sai ba da zakka ya shigo ashe ba da zakka tana cikin manya-manyan abubuwan da ke sawa mutum ya samu rahamar ubangiji subhanahu wataala wa nabi'u an-nabi sallallahu alaihi la yarhamu Allah man la yarhamin man la yarhamu nas wa qala sallallahu alaihi wasallam ar rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wa qala sallallahu alaihi wasallam لا تنزع الرحمة إلا من شقي لا تنزع الرحمة إلا من شقي وقال صلى الله عليه وسلم إن أبعد الناس من الله القلب القاسي manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wannan hadisi na Bukhari da Muslim la yarhamullahu Allah bai jin kan man la yarhamun nas wanda bai jin kan mutane Allah ba zai ji kan wanda bai ji kan mutane ba Allah ba zai tausaya ma wanda bai tausaya wa mutane ba in dala ta tashi ce dala ta tashi in dala ta sauka kuma ishuru kullum ko ba haka yake ba in dala ta tashi ce dala ta tashi ya ƙara mana shagon shi kuɗi ko da sabon kaya bai zo ba amma kuma in dala ta sauka ka ji shiru to kaga yana ga cikin tausasawa ka ɗauki zaka ka ba mutum ka ɗauki zaka ka ba mutum annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce arrahimuna su masu tausasawa masu jin kan mutane masu tausayawa mutane yarhamuhumur rahman arrahman yana jin kansu yana tausaya musu irhamu man fil ardi ku jikan waɗanda ke doron ƙasa yarhamkum man fis sama wanda ke sama sai ya jikan ku Allah da yake sama sai ya jikan ku kin ga kenan zakka da kuka bayar yana cikin manya-manyan abubuwan da zai sa mutum Allah ta'ala ya tausaya mishi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la tunza'ur rahmatu ba a fizgi a cire rahama illa min shaqi sai daga wanda yake shaƙiyin mutum mara arzikin lahira to shine ake fincike rahama a tare da shi sai a bashe daga shi sai mummunan nufinsa Allah ya sauke to kaga wanda yake fitar da zakka ba zai samu kanshi cikin wani halin ba insha Allah ta'ala annabi sallallahu ta'ala ya faɗa hadisin turmuzi ya ce inna ab'adan nasi min Allah lalle wanda yafi kowa nesa da Allah alqalbul qasi ita ce busasshiyar zuciya zuciyar ta daga ta bushe babu tausayi a cikinta babu jin kai to wannan zuciyar ita fi kowa nesa da Allah ba ta kusa da Allah subhanahu wa ta'ala alqalbu alqasi zuciyar ta riga ta bushe ba ta tausayi ba ta jin kan mutane Allah ta'ala ya sauwake mu Allah ya sare mu to kaga duk wannan yana nuna a fitar da zakka domin ba da zakka yana lausasa zuciya yana tankwasa zuciya to yanzu wannan fa'idar gawa take komawa shi wanda ya ba da zakka yan uwa mu sani akwai karancin wayar da kan mutane in dai ana wayar da kan mutane insha Allah ta'ala za su amfana za su sani fa'ida ta talatin da uku matasaddaɗe na biljanna wa mafi hamin fa'ida ta talatin da biyar. وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم والرضوان العظيم قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wa masakina tayyibatan fi jannati adin wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim ubangiji subhanahu wata'ala yace wal mu'minuna wal mu'minatu mu'mine maza da mu'mine mata malam ya kawo wannan ayar ne a gaɓa fa'ida ta talatin da biyar inda ya ce wa'adallahu ta'ala mu'minina Allah ta'ala ya yi alkawari ga muminai wanda ya shafi maza ya shafi mata almutasaddiqina masu ba da zakka ya yi musu alkawari biljanna alkawari da aljanna wa ma fiha da kuma irin ni'imomin da ke cikin aljanna ɗin da ya musu alkawarinsa minan na'imul muqim na ni'imomi da suke dawwamamun ni'imomi wa ridwanul azim da kuma yarda da take mai girman gaske qala allah ta'ala malam yace allah madaukin sarki ya ce wal mu'minuna su kuma mu'mine maza walmuminatu da mu'mine mata ba'dhum awliya'u ba'din sashin su waliyan sashi ne sashin su mataimaka sashi ne ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hana mummunan aiki wa yuqimuna salata kuma suna tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suna bayar da zakka ashe mu'mine maza suna ba da zakka kana mumine mata suna ba da zakka mata suna fitar da zakka kamar yadda maza suke fitar da zakka ta yi Allah wa rasula kuma suna yi ma Allah da manzon shi biyayya ula'ika waɗannan da aka ambata sayar hamhumullah da sannu ubangiji subhanahu wata'ala zai musu rahama inna Allah azizan hakim lalle Allah ta'ala aziz mabuwayi ne hakimun kuma gwani ne wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati Allah yayi alƙawari ga mu'mine maza da mu'mine mata alƙawarin mai jannatin gidaje na aljanna ta jirimin tahtiha al-anhar da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gidajen khalidina fiha za su dawwama a cikin gidajen kaga Allah ta'ala ya musu alƙawari na gidajen aljanna kuma za su dawwama a cikin gidajen alƙawari na gaba wa masakina da masaukai da gidaje tayyibatan daɗaɗɗun gidaje la ilaha illallah da gidaje daɗaɗɗin gidaje fi jannati adil a cikin gidaje na aljanna da ake kiransu jannatu adil gidaje na aljanna aljanna ta dindindin wa ridwanu min Allah kuma yarda ta musamman daga wurin Allah akbar dishi ya waɗannan yarda ta musamman daga wurin Allah ya fi waɗannan Allah ya ce na yarda da ku shi ne gaba da komai zalika huwal fawzul wannan shine samun rabauta mai girman gaske kaga a cikin waɗanda ake ma wannan alƙawari akwai wa yu'tuna zakka kuma suna bada zakka suna bada zakka kaga shi ma shiga jerin gwanan waɗanda Allah ta'ala yi wa wannan alƙawari fa'ida ta talatin da shida وعد الله عز وجل بالفلاح والفردوس لمن قام بأداء الزكاة مع الصفات الجميلة الأخرى قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون إلى قول والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فائدة تتلاتين شدة wa'ada Allahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya yi alkawari bil falahi da rabauta wal firdausa da gida na aljanna aljanna kuma ta firdaus liman qama daga dukkan ga dukkan yayi wannan alkawarin ne ga dukkan wanda ya tsayu bi ada'iz zakka wurin bada zakka shi zakka ba ta wuce shi kamar yadda ka san sallah ba ta wuce shi to haka zakka ba ta wuce shi da zarar lokacin zakka ya yi da zarar ya ɗauka ya bayar kuna ji da ke ko da zarar lokacin zakka ya yi da zarar ya ɗauki zakkar ya bayar ma'a sifatil jamila sannan kuma bayan da zakar ma ya siffantu da waɗansu siffofi masu kyau al'ukura na daban allah maɗaukin sarki ya ce wallazi na hulis zakati fa'ilun su ne waɗanda suke dangane da abin da ya shafi zakka fa'iluna suna ba da ita suna aikata ta haka Allah ta'ala ya dinga yaban su ya dinga yaban su har inda har zuwa da ya ce wallazina hum ala salawatin yuhafizun sune kuma waɗanda yake dangane da sallolinsu suna kiyaye su ula'ika kaga waɗannan da aka ambata humul warithun sune waɗanda suke gada me suke gado allazina yarithuna alfirdausa sune waɗanda za su gaji aljanna ta alfirdaus hum fiya khalidun su dinnan za su dawwama a cikinta har abada daga cikin sifofinsu akwai ba da zakka zakka ba ta wuce su in dai lokacin zakkarsu ya yi in dai sun ɗauka sun bayar su ba sa jiran sai an turo musu ɗan aiki da zarar lokacin zakka ya yi da zarar sun ɗauka sun bayar suna cikin waɗanda ake ma wannan alkawari kaga kai tsaye wannan fa'ida ta 36 ta koma ne zuwa ga wanda ya bada zakkar kai tsaye fa'ida ta talatin da bakwai ada'uz zakati min a'azami anwa'il ihsan faƙar akhbar Allah ta'ala an nafsi bima yurghibu kulla man arifa fadl al ihsan bil ihsan li azami sha'anihi inda Allah azza wa jal qala Allah ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbu al muhsinin wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allah yajzi al mutasaddiqin وقال عز وجل inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin ada'u zakati shi fa bada zakka min a'zami anwa'il ihsan yana cikin manya-manyan nau'uka na kyautatawa al-ihsan ba ba da zaka yana cikin manya-manyan nau'ukan kyautatawa domin kyautatawa yana da mataki-mataki to ba da zaka yana cikin manyansu wa kada akhbar ta'ala an nafsi hakika ubangiji subhanahu wataala ya ba da labari a karan kansa bima yuraghibu na abin da yake kwadaitarwa kullaman arifa fadl al-ihsan duk wanda ya san falalar kyautatawa da ihsani da kuma kyautatawa a kyautata mushi ya kyautata li'izami sha'anihi saboda girman sha'ani na kyautatawa inda Allah azza wajal a wurin Allah magirma da ɗaukaka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa to ita ba da zakka ba tana cikin kyautatawa ba wa qala subhana ubangiji subhanahu wataala ya ce inna allaha yajzi mutasaddiqin lalle Allah ta'ala yana kyautata yana sakan kama masu ba da sadaka masu kyautatawa masu bayarwa masu ba da zakka wa qala azza wajal ubangiji subhanahu wataala ya ce inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin lalle Allah ta'ala baya tozartar da baya wulakantar da ladan almuhsinin masu kyautatawa so duk wanda ya da zakka ladan shi yana na aje a wurin Allah subhanahu wataala ga wannan fa'idar ita ma kai tsaye ta koma zuwa ga wanda ya bayan ne fa'ida ta 38 fi ita'il amilina ala zakati minha idza lam yakul lahum murattab أو أجرة من بيت المال كفاية لهم ولأسرهم مدة قيامهم آه، بجبايتها من الناس وصرفها لمستحقيها وفي إيطائهم منها إعانة لهم على الخير وتشجيعهم على الاستمرار على العمل على هذا العمل ليعينوا إخوانهم الأغنياء على إخراج الزكاة الواجبة عليهم ويعينوا إخوانهم الفقراء في إيصالهم ما فرض الله لهم وتحصيل حقوقهم دون أن تتطلع دون أن تتطلع النفوس العاملين عليها إلى الخيانة فيها وسوء التصرف فيها ما لن يتي في إيطاء العاملين على الزكاة منها dangane da abin da ya shafi baiwa masu aikin zakka a ɗauka daga cikin zakkar a basu wana ji da kyau ko fi ita'il amilina ala zakka dangane da baiwa masu aiki akan zakka a ɗauki zakka a basu shine minha a basu daga cikin zakka idza lam yakul lahum murattab idan babu wani ratib wani albashi da aka sa musu au ujratu min baitul mal ko kuma babu wani allowance da aka ajiye musu daga baitul mali kullum da kyau ko sai a ɗauka a basu to idan kuma akwai albashi ba kullum da ke ko ko akwai albashi ai akwai allowance abin da ya kira special duty ko aiki na musamman ai akwai allowance da ake bayarwa to wannan abin da ake basu su waɗanda suke aiki a kan zaka ku da ke sai yanzu ma aka zo fa'idan ma mai aiki a kan zaka amma duk fa'ida duk karatun ana yi ma wanda yake ba da zaka ne daga shi sai dukiyarsa wuri biyu ne muka samu fa'ida ta wanda ake ba zakka to yanzu su da suke aiki a kan zakka kan su karɓo su kuma bayar wana jina da kyau ko to su kuma fa sai malam ya ce idan aka ba su kifayatin lahu an biya musu bukatarsu ne wali usarihim da familinsu da iyalansu muddata qiyamihim gwargwadon yadda suka tsaya tsayuwarsu bi jabayatiha da samo dukiyar da karɓo ta minan nasi a wurin mutane wa sarfiha da kuma yadda suka bayar da dukiyar da mustahiqiha ga waɗanda suka cancanta a basu suka karɓo daga masu ita suka bawa waɗanda suka cancanta a ba zakar wa fi ita'ihim minha a fa abin da ya shafi a ba su wani abu na zakar a ba su eh su masu aiki akan zakar na farko ka sani i'anatul lahum alal alkhairi taimaka musu ne akan ayyuka na alkhairi taimaka musu ne akan ayyuka na alkhairi taimaka musu ne kan ayyuka na alkhairi ɗaya kenan wa tashji'ihim da kuma ƙarfafansu alal istimrari ala hadha amal akan su ci gaba da wannan aikin liyu'inu ikhwanahum domin su taimaka ma yan uwansu al'aghaniya a mawadata su taimaka musu akan mi ala ikhraji zakatul wajibati alaihim akan su fitar da zakat ta zama wajibi a kansu in ba din akwai al'amili na alaiha ba sai ga shi shi mai fitar da zakar ga zakar ya kasa ma raba ta taimaka mashi aka yi domin yanzu an samo mushi ma waɗanda suka cancanta a ba in ba din haka ba da shi zai zauna shi zai yi lis shi zai bi su ya babba su ya babba su in aka bashi shi kaɗai ya yi lissafin dukiyar da ya mallaka an tara shi da aiki to ashe duk waɗannan da suka taimaka mashi wurin lissafi ɗaya wurin miƙa ta ga waɗanda suka cancanta biyu su karɓo su bayar wannan taimaka mashi suka yi kun lura da kyau akwai collection officer masu karbowa kenan akwai kuma abin nan masu bayawa duk wanda taimaka masa suka yi sun taimaka mashi ne domin sun karbo a hannunsa wa yu'inu ikhwanuhum al-faqara kuma suna taimaka ma yan uwansu talakawa fi isali fi isalihim domin suna ba su ma faradallahu lahum abinda Allah ta'ala ya kasafta musu kaga su masu aiki akan zakka sun zama hamzatul wasl lura inda ka ga hamzatul wasali to ba a farawa da harafin shi harafin asalin shi sukun ne yake da shi kamar iqtaraba linnasi Kafin din sukun ne yake da shi ku lura da ke ko sai aka kawo wannan alhamzar ta farko domin ta tashi sukun din in aka bar kafin da sukun ya za karanta eh to sai aka kawo shi domin a tashi aikinsa kenan shi ya sama inda za a samu wani mai fataha wani harafin da yake da wasali ko fataha ko zama ba za a amfani da da wannan alhamzan ba ai kaga a farkon aya sai aka ce iktaraba linnasi hisabu Kullum da ke ko amma a cikin sura fa waqtaraba alwa'du alhaq waqtaraba alwa'du alhaq sai tunda an samu wawun sai ba a amfani da alhamzar ba to shi hamzatul wasl kenan shine ya dora shi mai karban mai aikin zakka hamzatul wasu ne ya karɓo daga wanda ya mai zakkar ya hannun tata hannun wanda ya cancanta shi kenan shi ne aikinsa to ɗan bashin da aka yi an ƙarfafe shi shi ya taimaka ma mai zakka domin ya sauke wajibinsa ya taimaka ma talaka domin ta sanadiyarsa san allah ya zo hannunsa ashe yana aiki kullum da ke yana aiki sosai da sosai wa tahsilu huquqahum da kuma samu haƙoƙin su duna an tatatalla'u nufusul al'amilina alaiha ba tare da idanuwan masu aiki akan zakkan ya ya sun sa idan idan su akan zakkar ba ilal khiyana su zo su yi ha'inci fiya akan abin da ya shafi zakka wasu ita fiya kuma ya zama sun yi mummunan aiki akan abin da ya shafi zakka duk ba zai ba saboda me saboda an turo a ciki an basu an ciro a ciki an ba su shi kenan to duk wanda ka ciro a ciki ka ba shi za ka ga cewar inda ka ce ya kai zai kai fa'ida ta 39 fi ita'i zakati lil mu'allafati qulubihim targhibuhum fil islami wa tahbibuhu ilaihim wa taqwiyatu wa taqwiyatu وتقوية ما في قلوبهم من الإيمان أو كف شرهم عن المسلمين وإيصال الدعوة إلى من لديه من المستضعفين daga cikin waɗanda ake bai zakka akwai wal mu'allafatu qulubuhum kullum da ke ko inna masarqatul faqara'i wal masakini wal wal mu'allafatu qulubuhum mecece hikima sai yanzu muka zo kansu fa'ida ta 39 malam ce fi ita'iz zakka dangane da bayar da zakka lilmu lil mu'allafati qulubuhum ga waɗanda ake lallashin zuciyarsu a ciki akwai fa'ida kamar me targhibuhum fil islam kwadaitar da su su musulunci kwadaitar da su su shiga musulunci kafirai ne ana zaune da su lafiya ba a ji wasu abubuwa tare da su ba aka ɗauki zakka aka ba su su ga su da karan kansu ma an ba su su da ba musulmi ba an ɗauki zakka an ba su ai duk musulunci ya lissafa su ci ba kuna zaune da mu lafiya ba ai ya ce a baku ce a to tunda sun ci kuɗin musulunci me zai hana su su musulunci ko ba ka yake ba kaga akwai kwaɗaitarwa don a ciki an ce wal mu'allafatu qulubu wa tahbibuhu ilaihim za a sanya musu san musulunci a zuciya ko ba su yi yanzu da aka ba su ba ba su yi gobe ba in sha Allah ji ba sai ga sun yi dan an ba su zakar amfanin gona ta zo da aka zo zakar kuɗi aka ɗiba aka ba su da aka zo zakar dabbobi aka a'a to me zai hana su su shiga musulunci wa taqwiyatu ma fi qulubihim min al-iman in kuma sababbin musulunta ne sai a karfafi abin da ke zukatansu na musulunci kullum da ke ko shine wa taqwiyatu ma fi qulubihim min al-iman sai a ƙarfafa abin da ke zukatansu na musulunci saboda su sababbin musulunta ne su sababbin musulunta ne sai a karfafi zuciyarsu mun lura da kyau kenan ko kenan za a iya ɗiba a harkar zakka a kuɗin zakka a yi wani tsari na kula da al-muslimul judud new combatants haka sababbin musulunta amma yau me ake da sababbin musulunta da zarar mutane sun musulunta an yi bikin sun musulunta an raba musu zannuwa da turami sai me eh lura da ke ku, me yasa ba za a shirya musu karatu ba na su iya karatun alkur'ani mai girma a dai abubuwa a matakinsu da ke ku, a matakinsu wanda zai yi wannan aikin waɗanda aka sa su aikinsu shine su kula da sababbin musulunta za ga hatta a najeriya mu a yau babu ƙungiyoyi tsayayyu shahararrun ƙungiyoyi da su aikinsu kenan ina ka mun fahimci wannan da kyau ko na gani a gefen katsina haka akwai ƙungiyoyi da aikinsu harkar magusawa da kula da su har sun shirya musu bita sosai da sosai suna kayyato su a katsina state gaba ɗaya da matsan bangaren zamfara da ɓangaren kaduna duk suna zuwa a yi musu bita ta musamman na fatan kun bayyance wannan da kyau amma dai ire-iren ire waɗannan ƙungiyoyi kaɗan ne kawai dai abin da aka fi sawa a rai shine a tada kura mu a najeriya ayyukan ƙungiya an fi ganin tada kura shine a aikin ƙungiya kun fahimci magana ta da kyau amma ga ayyuka sosai a ce a samu aikinsu shine kula da sababbin musulunta ba ta da wani aiki wannan ƙungiyar in ba wannan ba kula da sababbin musulunta in abin ya kai ga shiga kotu ne su shiga kotu suna da lauyoyi na kun bayyanci magana ta da ke ko ta musulunta an ce don me za ta musulunta me zai hana ku ba za ta musulunta ba akwai lauyoyi da za su shiga su dama aikin su kula da sababbin musulunta karantar da su kuna jina da kyau ko kula da hali shi ne kawai aikin su lokacin da ya musulunta ya yi girma ya jima ga ya abin nan wannan ya fita cikin ka'ima ya fita cikin list dan training din da aka yi mishi na a matsayin sabon musulunta ya gama shi ma yanzu ya zama tsoho a musulunci ya shiga ya koma cikin sauran al'umma baki daya sai a shigar da wasu kaga ana shigar da wasu ana fitar da wasu ana shigar da wasu ana fitar da wasu daman curriculum za a fitar waɗannan abubuwan da muka tsara na karatu na bita da zarar mutum ya iya su duka to ya fita daga cikin program ɗinmu domin zai iya riƙe kanshi a musulunci kuma bai ci magana ta da kyau gaga wasu suna shigowa wasu kuma suna fita daga cikin wannan list to haka ake bukata ana bukata sosai to magana mu anan shine gudanar da wannan aiki daga me za a samu sos din shi kudin zakka abin da zai yi aikin wannan aiki yana daga cikin mai kudin zakka dan Allah ta'ala ya faɗa ya ce wal ami abin nan wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake lallashin zuciyarsu ya musulunta kaga za a lallashi zuce shi domin ya kada ya ji rana ya ce ya shiga ya koma can kaga za a lallashi zuciyarsa ina fatan kun bayanci magana ta da kyau duk yana cikin kudaden zakka da za a yi waɗannan abubuwa kuma masu zakkan mu suna nan suna ji kun lura da kyau ko gana su kai magana ya ce wannan ya nuna da kuɗin zakka za a yi ayyuka da dama ba tare da kuɗin gwamnati ba ai kuɗin gwamnati a musulunci albashi ne kun lura da ke ko albashi ne da manyan ayyuka kwalbati da hanyoyi da samar da ruwa da sauransu amma in ka lura yadda Allah ta'ala ya kasafin zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah ibn sabil ai riga an gama hatta gwamnati din za sai makamai da kudin gwamnati in za ta sai makamai da kudin zakka za ta to me wa fi sabilillahi eh shine shine asali wa fi sabilillah domin yaki kun gane magana ta da ke ko to kuma masu zakka suka fitar da zakka wani ya bada biliyan uku wani ya bada biliyan ɗaya wani biliyan casa'in yake da su biliyan casa'in a raba a raba biyu kaga biliyan a raba arba'in biliyan biyu da ɗoriya kenan ku lura da ke ko duk ire-iren waɗannan duk gwamnati da su za ta sai makamai makamai da kake ganin su tun da Allah ta'ala ce wa fi sabilillah kuma domin ɗauka addinin Allah to in ɗauka addinin Allah ai ba shi ne jihadi ba to gwamnati a shi da shi za ta sai makamai ai inda gwamnati ta halakanci mai cece zakka kun lura da ki da ba ta kama hanyar haraji ba tana zaune za a dinga kawo mata mala ya ce aukafa an sharrihim anil musulmina ko kuma a ba su zakka su kafirai domin a nemi tsarin allah ya tsare mu daga sharrinsu kun fahimci magana ta da ke wal mu'allafatu su wanda ba musulman ba ana ba su zakka domin neman tsarin Allah Allah ya tsare mu daga sharrin su wa isali da'awati kuma ana isar da da'awa ila malladehim zuwa ga waɗanda ke tare da su minal mustada'afin na raunana in kuna ba su zakka sai ga an ce ku saurare su da ke ku mutanen sun zo ku saboda sun ji li'ima sun ji laima tsoraka duba da kyau ka gani akan al muallafatu qulubuhum fa'idoji ne muke da su targhibun fil islam a kwadaitar da su su musulunci in ba su musulunta ba daya kenan wata habibuhu ilaihim da sanya musu san musulunci biyu kenan wata qawiyatu ma fi qulubihim min iman da kuma karfafar imani da ke zuciyarsu uku kenan au kaffa an sharrihim anil muslimin ko kuma yadda za a yi a tsare sharrin su kar ya zo ga musulmai hudu kenan wa isalu da'awati ila man ladaihim kuma a kai da'awa zuwa ga waɗanda ke tare da su waɗanda ba musulmi ba minal mustata'afin cikin masu rauni duk biyar fa'ida ta a ba su zakka da aka samu fi ita'il gharimin zakata nau'un min takhfif anhum min hamid diyuni bil وتحريرهم من ذلها بالنهار فإن الدين هم على المؤمن بالليل وذل بالنهار kasan cikin waɗanda ake bai masaka akwai walgharimin waɗanda bashi ya naɗe su bashi ya naɗe su bashi ya cinye su an riga an san bashi ya hau ba tare da hanya ta masha'a ba kare dai arziki ce ta same su kun lura da ke ko bashi ya hau kansa to su ma za a ba su zakka mecece fa'ida shi malam yake cewa fa'ida ta arba'in dangane da abin da ya shafi waɗanda bashi ya musu katutu nau'in mina takfifi akwai nau'i na sauƙaƙa musu an anhum daga barinsu nau'i na sauƙaƙa musu min Yun na baƙin cikin bashi subhanallah billeli da daddare su wani da daddare bai iya bacci in ya tuno ana ban shi bashi sai ya tashi ya zauna bashi ba suka huta bashi ba suka huta kawai da daddare sai ga ya zauna saboda ya tuno bashi wata hariruhun da kuma 'yan tasu min zilliha na kaskancin bashi bin nahar da rana da rana suna haduwa da mai bashin sai ga ya zama surikin shi karfi da yaji fa inna daina domin shi bashi da ka gani hammun alal mumini damuwa ce ga mumini in ga mutum bai damuwa da bashi shi wannan imanin shi bai cika ba amma mumini za ga yana damuwa da bashi yana damuwa da bashi akan ya ga ya basu wani kuma za ga shi kawai neman shi ike yi fa inna daina hammun alal mumini billahi domin bashi damuwa ne ga mumini da rana wa zillun bin nahar kuma kaskanci ne gare shi da rana damuwa ne da daddare kaskanci ne da rana to kaga yanzu idan aka ɗauki zakka aka biya mashi bashinsa wana ji da kyau ko shi kenan yanzu sai ga kawai yana bacci har da munshari da safe kuma a ce an ga bai fito ba ya kara minti talatin ce ai ka san tun da ibiya bashin nan yanzu hankali kwanci ike fito bashi ba suka huta na 41 tajhizul muqatilina fi sabilillahi ta'ala wa idadi ma yalzamu min al-adadi wal itad liqitali a'da'il islam wa nashr al-islam bain al-umam wa difa'i an al-islam wa diyar al-muslimin wa kaffi al wa daf'i al-udwan wa qat'i dabir al-kafirin hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fatakunu kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru asfula da zakka kudin zakka ta jihizul muqatili na fi sabilillahi ta'ala da shi ake sanya ɗamara ga mayaka domin su fita yaƙi domin ɗauka addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne an ce ta jihiz a ɗaura musu ɗamara domin Allah ta'ala ya ce wa fi sabilillah kuma ana ba da zaka ga fi sabilillah wa idadi kuma a yi tattalin mayel zamu abin da ya zama wajibi min al'adad na shiri wal itad da kuma ɗaura ɗamara likitari a adayil islam domin a yaƙi maƙiya musulunci wa nashril islam domin kuma a yaɗa musulunci bayan umami tsakanin al'umma tsakanin al'umma wa fa’i an islam domin kuma a baiwa musulunci kariya wa diyaril musulmi a baiwa ƙasashen musulmi kariya wa kafin zulmi domin kuma a taƙaita zalunci a hana zalunci wa daf'il udwan domin kuma a hana zalunci a hana ƙetare iyaka wa qat'i dabirul kafirin da kuma a datse duk wasu dabaru na kafirai Allah ta'ala yake cewa a yi wannan hata la takuna tun har kada a samu wata shirka a doron ƙasa wa yakuna dinu kulluhu lillah addini baki ɗayansa ya kasance na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi shi kadai fatakunu kalimatullahi hiyal uliya sai kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya wa kalimatul ladzina kafaru sufula kuma kalmar waɗanda suke kafare ita ce makaskanciya saboda me saboda ba da zakka domin kuɗin zakka cikin abin da ake da shi akwai ana ta shi ne Allah ya ce wa fi sabilillah wa a sai makamai da su gwamnatoci su sai makamai da su a tarbiyyantar da training din mayaka kaza kaza kaza kaza duk akan wannan musa'adatul fa'ida ta 42 musa'adatul muslimul musafir idan qata'a min an-nafaqa fi tariqihi li nafadi nafaqatihi aw sariqatin aw diya wa lam yajid ma yakfihi li mu'nati safari fa fi ita'ihi zakah ihsanun ilayhi wa muwasatun lahu fi hali ghurbati فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته حتى يعود إلى بلاده مالن يجي مساعدة المسافر مسلم المسافر تيما كواوا متم مسلمي متفي إذا انقطع من النفقة إذا guzurin shi ya ƙare fi tsariƙihi a hanyar shi ta tafiya idan ya tsaya idan kafa idan ya tsaya saboda me saboda guzurin shi ya kare yana tafiya akan hanya lin fadi na faqati me yasa ya tsaya saboda guzurin shi ya kare aw sarqatin ko an sace aw diya'in ko ya bata wato ina daɗa faɗa muku inda gwamnati ta nasu ta gano sirrin zakka to babu wata magana na wasu mutane tare da ita kun da ke ko zakka za ta karfafi zakat da bautini za ta karfafi abin zakani duk wani wanda ya zo da eh, eh, abin nan abin nan transcription nashi na asibiti nan da ake bayarwa me sunan shi eh prescription nashi na asibiti an rubuta mai kaza an rubuta mai kaza kawai za a tura zakar board ne ba fakiri ba ne to don duk wanda kaga ya zo yana cewa don Allah a taimaka mashi za a yi mashi operation za a yi mawaye nashi ai kaga yana da bukata a je zakar ba don sun san sun tura kuɗi wurin sun san sun tura in gwamnati ta gane ko da zak ai ta mashiga gane wurinta duk wata kawai ta dinga tura miliyan 120 wurin duk wata gwamnati ta dinga tura a tsusun gwamnati kawai ta tura miliyan 120 wurin ka gani bayan kuma faɗi tashi da hukumar zakka take yi wurin lalubo zakka hukumar zakka ta ƙara da abin da ta lalubo za ka ga ana gosula akan titi ina fatan kun fahimci magana ta da kyau ana ban shi bashi ne ana kaza ana zai rubuta ne ya yi bayani in layi ya zo kan shi sai a kira shi da waya ya zo ya karbi kuɗin shi ya wuce wannan shi ne tsari ake ai inda gwamnati ta gane sirri da yake cikin zakka ai da tuni ta rike maganar zakka amma sai gaji da kanta tana kuka tana bayarwa amma kuma ana zaginta ta samu mutum akan titi yana gararan ba ta bashi ba dole ya yi mata ba da gwamnati ta gane sirrin zaka wallahi da tuni ta san me ciki Allah ta'ala ya tsari zakka ba karamin alkhairi bane musamman ga gwamnati tukunna tunda duk al'umma a ƙarƙashinta ta suke in ta karfafi zakat board akwai jihohin da sun riga sun yi nisa akan waɗannan abubuwa kuɗi suke sakawa bangaren zakan ai da suka gano abin sai suka saki kuɗi wurin kawai za su duk wani ƙorafe-ƙorafen mutane ya je can ku lura da kyau daman abin na al'umma ne na fatan kun bayyanci wannan da kyau ko saboda haka yana da kyau gwamnati ta gane wannan wurin ta yi kyakkyawan tsari a wurin ta yi kyakkyawan tsari sosai da sosai a fa'idantar da mutane a yi musu training a san zaka ba ƙaramin al'amari ba ne da sallah ya tashi kayan shi ya kare guzurin shi ya kare kaza kaza in yaji zakar bar bai za a dauki kudi a bashi bane ai kware kuwa ai ba zakka za a dauki kudin zakka a bashi bane yanzu ina zai je da gane yana son zai je makwani ko Kano zai je ko kaza zai je ko kaza zai je dan ba akwai jami'a ya ma'aikatar zakka ba shikenan idan aka yi bincike aka tabbatar sai a dauki kuɗi daga cikin ma'aikatan zakka a bashi ya je gareji je sa shi mota ba shi kenan ba ya je gareji ya sanya shi a mota in zai ba da kudin ne ga ofishin union sai su ba da receipt kun yi shiru ba sai a ba da receipt ba shi ne ana zuwa da shi sai ga ya ce cikin shi yana ciwo ya kulle zai zaga zai ga ya gudu in ba shi da gaskiya in bai da gaskiya zai ce yana jin fitsari in yi tsallaka sai ya gudu gobe ko wani wurin ya ji ba zai sake ba saboda haka duk ana waɗannan walam ya jirma ya kafihi bai samu abin da zai ishe shi ba lemun onace safari domin halin da yake na tafiya fa yi ta'ihi zaka a bashi zaka da aka yi ihsanu ilaihi na farko an kyautata mishi kuma ko yana buƙatar yana sa a kyautata mishi ɗaya na biyu wa muwasatin lahu kuma an an an lallashe shi fi hali gurbatihi a inda yake bakunta fayuta min zaka sai a bashi na zaka ma yusaddu hajatuhu abinda zai toshe bukatarsa hatta ya uda ila biladi har ya koma garinsu shikenan sai a bashi a biya mai bukatarsa duk ayyuka ne al'umma ce sai ga al'umma ta abin nan an rage ta'addanci da munanan ayyuka kullum da ke ko an ko mutum biyu mutum uku aka dauka a bangarori ana bashi sai ga mai goyana ta gararan ba kan titi yana shaye-shaye aka dan samu wani wuri aka makala shi dubu biyar duk wata za ka yi mamakin aikin da zai yi yana da tunani yana da hankali ko da ya ga ba a kula ba ne ba a kula da shi ba ne shi san shi ba bai kula da kanshi ba في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي أذله الرق فيكون بأخذه للزكاة أو أو aw itiqa'ihi aw i'taqihi minha abdan lillahi azza wa jal يقوم بعبادة الله سبحانه وهو على كمال في الحرية من ملك من ملك العباد وتفريغه لعبادة رب العباد ku lura da kyau daga cikin waɗanda ake bai zakka akwai wafin riƙa bayi bawa musulmi ana fita ana ɗauka a dukiyar zakka a bashi domin a 'yanta shi sai malam ya ce to a wannan fafi'i ta'ihi zakka idan aka ba fafi fi'i ta'i zakka idan aka ba da zakka fi tahririr riqabi a don a 'yanta bayi to fa tahririr riqab 'yantawa ne na bawa allazi azallahu rik wanda bauta ta kaskantar da shi bawa da bauta ta kaskantar da shi fa yakunu bi akhadhihi li zaka sai ya kasance ta sanadiyar ya karbi zaka au au ko kuma an yanta shi minha ta sanadiyar zaka sai ya kasance hurran da a cikin mutane abdan lillahi azawajal bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sai ya zama bawan Allah ne ya ƙomu bi ibadatin lahi azawajal sai ga ya tsaya yana bauta ma Allah mai girma ɗaukaka wa huwa ala kamalin yana cikin yana hali na cika fil hurriya bawa ne tsantsa a cikin mutane kuma abin nan ɗa ne a cikin mutane bawa ne ga Allah subhanahu wata'ala shi shekare ya zama fil hurriya min mulkin ibad daga mulkin bayi wa tafrighihi yanzu ya zama ya zama free ya zama fassara kalma ya zama zuciya shi hankalin shi a kwance li ibadati rabbil ibad akan ya bauta ma ubangijin bayu su sai kadai babu wata hidima da zai ma wani sai dai zai ma Allah ta'ala bauta ne shi shi kadai kaga domin a cikin waɗanda ake bai zaka a wa firriqa sai fa'ida ta ƙarshe a cikin wannan littafi fa'ida ta 44 ya tarattabu ala ada'i zakati al-ajr al-azim qala Allah ta'ala yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat وقال عز وجل وما آتيتم من ربا liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma atitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin tayyib ولا يقبل الله إلا الطيب وفي لفظ فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه kama yurabbi ahadukum fuluwa hatta ta kona al-jabal tarattabu ala ada'i zakati al-ajr al-azim lada mai girman gaske ne fa yake zuwa yake hayayyafa akan wanda ya bada zakka shi fa wanda ya bada zakka ladan ne yake nunkuwa mun faɗi makamacin shi a baya Allah ta'ala yana cewa yamhaqullahu riba Allah yana zare albarka a dukiyar da ake mu'amala da riba da ita wa yurbi sadaqat Allah yana yana yana renan sadaka sadaka Allah ne yake renanta wa sadaka zakka na ciki mutum ya bada zakka wannan abin da ya bayar na zakka Allah ne yake renan sadakansa aya ta gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma ataitu min riban duk abin da kuka bayar na riba liyar buwa fi amwalin nasi wai dan ya karu a dukiyar mutane ka bashi shi naira goma dan ya dawo maka da naira goma sha ɗaya ko ka ba naira ɗari dan ya dawo da naira goma ɗari da goma ko ka ba naira dubu domin ya dawo da dubu ɗaya da ɗari ɗaya falayar bu'in Allah ba zai taɓa ƙaruwa ba a wurin Allah ba zai taɓa karuwa ba a wurin Allah wa ma ataitum min zakati amma duk abin da kuka bayar na zakka turiduna waje Allah kun bayar shi ne domin neman fuskar ubangiji neman yardar Allah fa ulaika humul mudhifun to waɗannan su ne waɗanda ake ninnin kama su ne Allah ta'ala yake ninnin kama kenan in mutum yana so ya ƙaru duke shi ta ƙaru shi ne ba da sadaka sai malam ya biyo shi da hadisai guda biyu hadisin farko daga abu huraira dukkanin hadisan na abu huraira ne ruwaya ce wannan ruwaya daban wannan ruwaya daban annabi sallallahu ta'ala wa sallam ya ce man tasaddaqa bi adli tamra duk wanda ya sadaka da abin da ya kai dabino guda saboda shi ya mallaka ba yana da miliyan 100 ya ce zai ba da dabino ɗaya ba ce Allah anas ya ce man tasaddaqa bi adli tamra kun lura da ke ko wanda ya ba da sadaka da abin da ya kai girman kwayar dabino min kasbin tayyib na halas da ya je ya nema min kasbin tayyib na nema na halas da ya yi wala ya kabaru Allah illa tayyib Allah bai karban komai sai abin da yake tayyib sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu wa fi lafzin a wani lafazin fa inna Allah ya taqabbaluha bi yaminihi to Allah ta'ala zai karbi wannan sadakar da damansa Allah ta'ala zai karbi wannan sadakar da mutum ya yi da damansa ku lura da kyau adili tamra gwargwadon dabino kwayar dabino ina mutum ya bada buhun masara ai ko mudun masara ɗaya ya fi kwayar dabino ba za a hada ba ina ya bada rabin buhun masara ina ya bada buhun masara ina ya bada buhunan masara na zakka kuna ji da kyau ko fa inna Allah ya taƙabbalu ha bi yamini Allah ta'ala zai karɓi wannan sadakar da damansa thumma yurabbiha sannan Allah ta'ala ya dinga renanta li sahibiha zai rene ta ne ga mai ita kama yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayan ku yake renan ɗan tantakwashin dokinsa ɗan tantakwashin dokinsa ɗan ƙaramin dokinsa dan karamin doki ba gai da ake renon shi ba ake training nashi ake kaza ake kaza ai hatta ta kuna misalal jabal har wannan abin da ya bayar kamar kwayan dabino ya zo ya zama kamar kwayan kamar katon dutse saboda renon shi da Allah ta'ala yake kenan yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa har ya zo ya kamar dutse in aka dora shi a mizani ya zai kasance in kun lura da kyau waɗannan fa'idoji guda 44 da malam ya kawo gaba ɗayansu fa'idoji biyu ne zuwa uku suke komawa zuwa ga wanda aka ba zakka kuna jina da ke ko musamman alfakara in ba mun haɗa da matafiya da sauransu ba amma za ga waɗanda suka fi amfanuwa da ita ne wanda ya ba da zakar shi a karan kansa ya ɗauki zakar ya bayar ya fi amfanuwa da zakar daga shi sai ita karan kanta dukiyar wana jina da ke ko wannan kenan sannan a wannan karatu mun bayanci gwamnati tana amfanuwa da zakka idan gwamnati ta tsaya tsayin daka akan abin da ya shafi zakka ta karfafi zakat board wana jina da ke ko ta karfafi dukkanin wasu bangarori na zakka to lalle ilalla lalle ilalla tabbas za ta gani zahiri a gwamnatinta abin da ake bukata shine wayar da kai ina da maimaitawa akwai bukatar wayar da kai waɗansu sauraro suke yi rediyo waɗansu gani suke yi a talabijin wani a jarida yake gani a yi rubutu kan zakka shi a jarida yake karantawa ina fatan kun yanci magana ta da kyau ko duk hanyoyi na information sawa'un na technology na zamani ne ko na da ne a yi amfani da su domin a wayar da kan mutane a tashi tsaye kuma abu sawun wannan wayar da kansu da ake yi amma kullum su kuma malamai ta ɓangaren su kullum magana ake yi gwamnati ta ki kaza gwamnati ta ki kaza gwamnati ta ki kaza wanda yake wannan tsarin zakka da muke karantawa tun daga darasi na 130 da muka fara a motsa da muke karantawa har yanzu nan darasi na 160 da biyu dukkan zakka ne duk gaba ɗayansu a kan zakka muke kuma ba a kammala ba to za ga ashe zakka yadda take a musulunci ta fi ba za ka taɓa haɗa ta da yadda mutane suke tunani ba kuma ko karatun nan namu ya shaida haka ina fatan kun bai ci magana da kyau ko karatun da muke ya shaida haka ana buƙatar wayar da kai da mutum ya san menene a gabansa Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk